Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tar da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe takwas kenan da rabi agogon Ghana. Yau Juma'a biyu ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi ƙarin haske kan zargin da shugaban Muhammadu Buhari cewa gwamnonin ƙasar na kwashe kudaden ƙananan hukumomi. To kowane mataki shugaban ke shirin ɗauka? Ai wanda yake zato cewa wai shugaban Muhammadu Buhari zai ɗauko gwamna ya kai shi gaban kotu a yanzu ai bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba. A yi shinge ne da su kowa ya sani amma dai doka tana nan za ta yi aikinta amma ba ta yi lokacin da yake kan mulki ba in ya tafi abu zai biyo baya. za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin yadda aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa kan yadda za a rika samar da ruwan sha mai tsafta a wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar da kuma labaran wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane biyu suka jikata a wani hari da aka kai yau Juma'a a Kabul kusa da ofishin jam'iyyar Hizbi Islami da ke da alaka da tsohon firaministan kasar Afghanistan Gulbuddini hikmatiyar kamar yadda jam'iyyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. An kashe mahara da dama tare da jikata masu gadi da dama a harin da aka kai. a cewar wasu majiyoyi uku na jam'iyyar hizbi islami da taliban mai mulki 'yan sandan kabul da ma'aikatar harkokin cikin gida ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su kawo yanzu dai ba a bayyana ko su waye suka kai harin ba lamarin dai ya faru ne rana guda yayin da firaministan pakistan ya yi allah wadai da abin da ya ce an yi yunkurin kashe babban jami'in ofishin jakadancin kasar da ke kabul hukumomin taliban ba su mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakin su. Kamfanoni a Amurka sun ɗauki ma'aikata fiye da yadda aka yi tsammani a watan Nuwamba tare da ƙara musu albashi duk da ƙaruwar damuwar faɗawa ko maɗa tattalin arziki wanda ka iya dagula niyyar babban bankin tarayya na fara rage ƙarin kuɗin ruwa a wannan watan. An samu ƙarin ayyuka da ba na noma ba dubu ɗari biyu da sittin da uku a watan da ya gabata ma'aikatar kwadugo ta faɗa a cikin rahoton aiki da ta sa ido sosai a yau juma'a alƙalman watan oktoba sun nuna cewa an samu ƙarin ma'aikata 284 maimakon sittin ɗaya kamar yadda aka rawaito a baya ƙuri'ar jin ra'ayin masana tattalin arziki da kamfanin dillancin labarai na reuters ya yi sun yi hasashen za a samu ƙarin ma'aikata 200 hasashen nasu ya kasance daga 133 zuwa 270 daukar ma'aikatan ta kasance mai karfi duk da kamfanonin fasaha da suka hada da twitter amazon da meta mai kamfanin facebook sun ba da sanarwar rage dubban ma'aikata labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janye wadda rasha ta yi daga yammacin gabar kogin dnipro a watan da ya gabata ya bai wa sojojin ukraine damar kai hari kan karin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na rasha wannan barazana ta sa 'yan rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin gami da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas a cewar rahoton da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta burtaniya ta kara da cewa karancin makaman rasha wanda ya tsananta saboda waɗannan matsaloli na samar da kayayyaki na iya kasancewa ɗaya daga cikin manyan abubuwa da a halin yanzu ke iyakance yiwuwar rasha ta sake fara wani gagarumin hari ta ƙasa an yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum sha biyu rabin su kananan yara a wata makaranta a Myanmar. A cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Rasha, wadda ke da alaƙar diflomasiya da Myanmar, ta musanta zargin. kungiyar Myanmar Witness ta yi zargi a cikin wani rahoto na baya-bayan nan, inda ta ce lamarin ya faru a makarantar Latiat Kone da ke haraba wurin bauta na addinin Buda a ƙauyen latyet Kone. a cikin garin Tabayin. Rahoton ya ce an yi amfani da jirage masu saukar ungulu gira MI-35 da MI-17 a harin da ya ɗauki sa'o'i da dama tare da rokokin S-5 da Rasha ta kera. Ragowar da ake zargi an gano a wurin da ke yankin Tabayin an tabbatar da cewa rokoki ne na S-5 daga tawagar mu ta makamai kamar yadda Myanmar Witness ta faɗa a cikin wani saƙon imel da ta aike wa da BOA. Mahukuntan kasar China suna zargin dakarun 'yan adawa ciki har da 'yan kasashen waje da ingiza zanga-zangar tituna a biranen kasar fiye da dozin uku da jami'o'i da dama a cikin babban kalubalen siyasa na cikin gida ga Beijing tun bayan zanga-zangar dandalin Tiananmen a shekarar 1989. a halin da ake ciki shine sahihancin jam'iyyar kwamnisanci ta kasar china da ke mulki yayin da masu zanga-zangar ke tambayar yadda take tafiyar da covid-19 gwamnati ta yi amfani da hanyoyin danniya kamar maimaita gwajin jama'a da yawa killacewa da kuma kulle wanda ya haifar da babban rashin aikin yi da asara ga tattalin arziki cikin damuwa gwamnati na tafiyar da sabon lamarin cikin taka tsantsan ko da yake an samu tashe-tashen hankula da dama na 'yan sanda amma yawan zaluncin bai kai girman yadda ake fargaba da farko ba gwamnati ta fi dogaro da farfaganda don da ra'ayin kishin ƙasa da kuma yin amfani da hanyoyin raba kan jama'a don magance wasu matsaloli da masu zanga-zangar ke nunawa a cewar manazarta. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban muhammadu buhari ya zargi wasu gwamnonin najeriya da kwashe kudaden ƙananan hukumomin jihohin su lamarin da ya ce ya hana al'ummar karkara mura rayuwa shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin karɓar rahoton cibiyar nazari da tsare-tsaren mulki ta nips kan inganta mulkin ƙananan hukumomin ƙasar umar faruk musa ya tuntubi malam garba shehu kakaki a fada gwamnatin najeriya wanda ya masa karin haske kan kalaman na buhari tabbas ya faɗa ya ce wani guraren akwai inda za a ce ciyaman ya sa hannu akan takarda a yanki rabi a bashi rabi gwamna ya sa hannu aljihu rabi rabin da aka bashi shi kuma ya sa hannu akan takarda ya ce ya karbi kuɗi ga baki ɗaya sannan in ya je shi kuma sai ya ɗauki albashi na dole dole ya biya na ma'aikata saura kuma su ma sai saka a jiyo sai ce haka ake mulkin kasar nan ba yadda za a yi jama'a an hana su abun su an hana su jin daɗi da kyautatar rayuwa a cikin ba za a samu tashin hankali ba wanda shugaban kasa ya faɗa ce kenan. to amma an yi tsammanin shugaban kasa zai ɗauki mataki akan wannan lalacin da ya daɗe ya sani kuma har yake ba da ƙididdiga mai ƙarfin gaske ga 'yan najeriya kuma su ma sun tabbatar da ana haka. wai rahoto aka bada ko kuma rahoto ba gwamnati aka baiwa ba gwamnati kuma ba zai ta yi nazari ta tsaumai mataki ba ba ce aka yi dole sai a taki a wurin za a yanke wa. akwai shawarwari da dama da su kansu waɗannan suka kawo shawarwari da suka kunshi kyautata wasu manufofin gwamnati da kuma gyara ga tsarin mulki sassa daban-daban na tsarin mulki ba ma zai kammala a lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ke mulki ba akwai abin da za a yi gwamnati da ta zo bayan ita ma ta dora akan haka amma mataki wata uku uku gashi a yi kaza wannan wata uku a yi kaza wannan wata uku don a tabbatar cewa an gyara tsarin mulki an kyautata mulki a jihohi da kananan hukumomi an ba su yanci na cin gashin kansu. kana ganin za a iya sa rai cewa kafin shugaba buhari ya mika mulki zai jagoranci za kallo rukunin gwamnonin da suka yi tafka irin wannan ta'asar a tattalin arzikin jihar su da na kananan hukumomi. matsayin gwamna ya a tsarin mulki kowa ya sai shi ai wanda yake zato cewa wai shugaban muhammadu buhari zai ɗauko gwamna ya kai shi gaban kotu a yanzu ai bai karanta tsarin mulkin najeriya ba a yi shinge ne da su kowa ya sani amma dai doka tana nan za ta aikinta amma ba ta yi lokacin da yake kan mulki ba in ya tafi abu zai biyo baya yanzu a shirye shi ba buhari yake Alan misali shi ɗauki wani mataki idan za a samu wani gwamna da zai hito ya ce shi bai taɓa tafka wannan abin da ya zarga cewa suna yi ba. a ba zan ce maka eh ko a'a ba jira tukunan sai an yi mataki ne so ka ji abin zai ba. A tsammanin ka Malam Garba Shehu a matsayin ka na dan jarida dan kasa kana jin wani gwamna zai hito ya musanta wannan bayani? A gafi liga mai doki ni ba zan ce komai ba ya rage tasu. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje daya awal Musa Rafsanjani darakta ne a kungiyar nan ta transparency international mai faftar yaƙi da cin hanci da rashawa ya kuma min ƙarin haske dangane da abin da suke fatar su ga shugaba muhammadu buhari ya ba ci gaba da yin korafi ba tare da ɗaukar matakin da ya kamata ya yi ba inda yake cewa shugaban kasa muhammadu buhari wannan magana da iya haka ne kuma tun kafin ya zama shugaban kasa yake irin waɗannan manganin to amma abin mamaki shine yau shekara wajen bakwai da rabi ya zama shugaban kasa a najeriya da iya kawo tsari da zai tabbatar da kan cewa an rage wannan mugu-mugu ba a matsayinsa na shugaban kasa a matsayinsa na shugaban jam'iyya ta gwamnati mai ci wanda akwai gwamnoni kusan guda ashirin ko kuma sama da ashirin a ƙarƙashin jam'iyyarsa to a ina da hurumin da zai iya zama da su a tattauna don a kawo tsari a cikin jam'iyyarsu da kuma gwamnatinsu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a jamhuriyar Nijar an kawo ƙarshen babban taron ƙasa da ƙasa kan samar da ruwan sha mai tsafta a ƙarƙashin jagorancin ministan kula da albarkatun ruwa na ƙasar. Wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar ƙarancin ruwa mai tsafta ke karuwa a wasu sassan Nijar lamarin da ke jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani daga Agadez. Manufar wannan taron dai shine samar da wata manufa da kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar za su yi amfani da ita wajen magance matsalolin ruwan sha masu tsafta da kasashen suke fuskanta. Alkalumma sun tabbatar da cewa fiye da kashi 40 na al'ummar Nijar na fuskantar matsalar rashin ruwa masu tsafta, lamarin da ya tayar da hankulan mahukunta inda matsalar ta fi kamari. A wani rabo jami'i a ma'aikatar ministan kula da albarkatu ruwa na ƙasar Nijar. Kasan gwamnati ta hanya minister na hydraulic eh, da assainissement muka ga kenan ya dace mu yi taro lokaci-lokaci da wannan al'umman domin mu tanatar musu da nauyin da ya rataya a wuyansu don saboda gabatar da wannan ayyukan fanni na ruwa da tsafta mu gurin mu shine ko da yaushe a sami ruwan sha kuma a ce wannan fannin na ruwa ya bunƙasa a cikin garuruwan namu yadda za a samu raguwar korafi bisa ga fannin ruwa da tsafta taron dai ya kasance wata babbar hayya daga masu ruwa da tsaki wajen lalubo da gaggauta shawo kan matsalar. Ijimai ga kaita ɗan ƙasar Mali da ya halarci taron. Kowace ƙasa na fuskantar nata matsalar ruwan sha mai tsafta. Misali a ƙasar Mali matsalar ruwa dai ta fara ne tun daga shekara ta biyu da sha uku kuma ta ƙaru a wannan lokacin sakamakon yadda ake samun ƙaruwar jama'a. Kenan wajibi ne mu samo hanyoyin magance wannan matsalar. samun damar ruwan sha da tsabta abu ne da har yanzu ake karancinsa a Nijar inda ake iya ganin bambanci sosai tsakanin mazauna birni da karkara. Yankin Adarbi Sanat na daga cikin yankunan Nijar da suke fuskantar matsalar ruwan sha mai tsabta, inda jama'a suka dogara da ruwan rijiyoyi domin yin amfani yau da kullum. A cewar Alhussein Bahani magajin garin Adarbi Sanat ruwan da suke sha na tasiri sosai wajen bazuwar wasu cututtuka. Adarbi Sanat duk ya wace ruwan da muke da na rijiyoyi ne. Muna da village administrative wajen miliyan 150 da hamsin bai wuce shida ko bakwai haka wanda suke da forash suke shan ruwa na, na forash saura duka ruwan rijiyoyi suke sha an ce ruwan rijiyoyi kenan mutane suna zuwa sana sha bisashe suna zuwa sana sha suna baro toto su kuma iska ya taso sai sa suke rijiyoyi kenan ruwan rijiyoyi ba ruwa wanda tsabtacce ba tunike gwamnatin nijar ta bullo da wani tsari na mayar da ragamar harkokin ruwan sha ga ƙananan hukumomi domin wadata al'umma da ruwan sha mai tsabta Habib Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. To ana tarayyar da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, bari mu shakata da wannan waka. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman. l'activité a repris son cours normal. Shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamuru kenan kuma firaministan kasar Joseph Jengote yake jagorantar wani taro na sasanta rikicin 'yan awale a kasar jamhuriyar Kamaru. Wala kwashe sama da shekaru biyar ana ta ɗauki baladi tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci. Sirari masu ɗauke da bindigogi ne suke neman cewar a raba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu domin ba su yarda da irin tafiyar da ake yi ba suna buƙatar su kafa gwamnatin kasar su ta ambazonia wannan al'amari ne. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ba za ta miƙa kai bori ya hau ba domin kasar kamaru guda ɗaya ce babu wata ƙasa wadda za ta tsiro a wannan ƙasar har yanzu haka dai sha'anin kasuwanci da karatun zamani na matasa baya gudana a wannan bangaren domin yadda masu ɗauke da makaman suka ja daga suka ce ba za su yadda a ci gaba da gudanar da waɗansu harkoki a wannan bangaren ba a gwamnatance wannan nesa na hira da masu ruwa da tsaki a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin su faɗa mana irin abubuwan da ya cancanta a ce an yi a kan wani rikici da ya ki cinyewa a ƙasar. abin da zan faɗa a madadina na kalifa mai ƙoƙari da zaman lafiya a duniya ga baki ɗaya da kuma yaƙi da ta'addanci eh, a nan ƙasan kamaru dai gwamnati allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan boko haram nan da fitinan 'yan aware to kasan gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummarsa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa domin kaga gwamnati ba zai sai makami da kuɗin 'yan adam kuma ya je ya to ne mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za same shi da karfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba karko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi. Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci? Yawa matasa kuma masu korafi a'a gwamnati bai ba mu aiki ba a'a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai mun aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa dewa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati. don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa alhaji ali mai faɗa a ce a rasa da jamhuriya kamar kuma dan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a kasar kamaru lalle ko taron da aka yi na da gwamnoni guda goma na kasar kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan eh, sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan eh, gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an kai da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kinnafe su kuma da ake tambaya eh, a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su. Alhaji Habibu Inuwa shi kan ga launi ba jiyau ba an da 'yan ta'adda suka da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana game da taron da aka je kasan ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eskar za samu eh, galaba a wannan taron eh, to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗata wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan na kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗawa to dai kamar dai 'yan sandan a shi suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai guda a samu zaman lafiya dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a shi foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za su samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da 'yan gwamnati din da ɗan ta'addan din da 'yan siyasa din sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya. Gwamnan jihar Arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamar Musta adolale Lale Afrik shi ma ya ce. Wannan zaman da mu yi shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka ya kamata a yi wannan zaman domin yafe wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a kasar kamaru. yau bangaren ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗe tsakanin su da masu dauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru goma sha hudu kenan ƙasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa inda kasar kamaru ta iyaka da kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar chadi da kuma kasar jamhuriyar niger muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla a halin da ake ciki kamaru ta ci brazil kwallo daya a wasan da suke bugawa yanzu ga sauran labaran wasannin wasanni a takaice al'amuran kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru suna kawo kace na ce a yayin da 'yan wasan kwallon kafan kasar ta jamhuriyar kamaru suke ta fafatawa a can kasar katara yanzu dai ana ganin cewa shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ne tsohon tsohon kaftin din kasar samuel eto yake da bakin faɗa aji a takaice shi dai kocin kasar ta jamhuriyar kamaru son bahanak bai da su domin sai abinda samuel eto din ya ce masa kamar yadda waɗansu suke hanga a amma ɗaya daga cikin masoya ƙwallon kafa ƙasar jamhuriyar kamaru malam sallau ya ce shi kan ba a rangiza ke saƙa ba ga irin tattaunawar da muka yi da shi ga wanda ko saba jina a wannan tasha ni ne sallau a nan kasan kamaru a takaice dai a birnin duwala to abin da yake gudana a game da shanin kullum bul din kamaru a ƙasar qatar to dai a duk garin allah da ya waye muna da dan labaru da suke zuwa mana daga qatar cewa wasa dai an fara to kuma kamaru ta shiga cikin wannan wasan to abin da yake faruwa a cikin kugiyan eh, 'yan kasan kamaru shine yake faruwa cewa samuel eto yana kawo musu gudunmawa a game da sana'an da ya shina a kan sha'anin bol to kuma dole ne ya ya jinjina musu sau nuna musu cewa matsayin yadda wasan take gudana kuma yana ba su shawara kan wasannin da yake faruwa abinda samarin da suka taso yanzu ba su shina ba shine ke sanar da su a game da wannan shani to amma mutane da suke ɗaukaka halin da yake ciki a yanzu haka ana ce ana zargansa cewa shine shi shine president shine kuma a matsayin rugobeson a ba haka abin yake ba matsayinsa shi a matsayin shugaban 'yan kullum bul kamaru yana tsaye a matsayinsa shi rigobertson yana tsaye a matsayin cewa shi ne kocin din 'yan kullum kamaru kowa da matsayinsa to amma da yake shi samuel eto shine yake da bayanin da zai isar ma mai ƙasa da kuma 'yan ƙasa a kan sha'ani abin da ya faru a kasan qatar ne yake sanar da su cewa abin nan ba nashi shi kadai bane nasu su dukansu ne gabaki daya kuma namu mu 'yan 'yan kamaru da duk gabaki daya wannan muke muna jiran abin da zai faranta mana zuciya a game da wasan da suka je yi wannan muke jira. Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar. kamaru yanzu kuma sai labarai a takaice mutane biyu suka jikata a wani hari da aka kai yau juma'a a kabul kusa da ofishin jam'iyyar hizbi islami da ke da alaka da tsohon firaministan kasar afghanistan gulbuddini hikmatiyar kamar yadda jam'iyyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar an kashe mahara da dama tare da jikata masu gadi da dama a harin da aka kai a cewar wasu majiyoyi uku na jam'iyyar hizbi islami da taliban mai mulki 'yan sandan kabul da ma'aikatar harkokin cikin gida ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su kamfanoni a amurka sun ɗauki ma'aikata fiye da yadda aka yi tsammani a watan nuwamba tare da ƙara musu albashi duk da karuwar damuwar fadawa ko maɗa tattalin arziki wanda ka iya dagula niyyar babban bankin tarayya na fara rage karin kuɗin ruwa a wannan watan an samu karin ayyuka da ba na noma ba uku a watan da ya gabata ma'aikatar kwadugo ta faɗa a cikin rahoton aiki da ta sa ido sosai a yau juma'a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janye wadda rasha ta yi daga yammacin gabar kogin dnipro a watan da ya gabata ya bai wa sojojin ukraine damar kai hari kan karin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na rasha wannan barazana ta sa 'yan rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin game da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas a cewar rahoton da aka wallafa a shafin twitter an yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum sha biyu rabin su kananan yara a wata makaranta a myanmar a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya rasha wadda ke da alaƙar diflomasiya da myanmar ta musanta zargin ta masu sauraro da aka makawo karshen shirin nama wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta ko da yaushe muna nan a shafin mu na intanet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labarai da dumudumin su. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na twitter facebook da instagram domin sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa sai julie lathers gresham da kuma injiniyan mu ne ni mahmud lalo ke cewa ai hutun karshen mako lafiya